sunana muhammad sani musa a yaki mahaifina shine malam musa dan gwani zakariya dan gwani idris dan gwani abdulmumin an haife ni a cikin birnin kano cikin unguwar ayaki a shekara 1976 1976 kenan alhamdulillahi tun muna yara mahaifinmu yana son karatun alkur'ani kwarai da gaske saboda wato abin da ya tashi ya gani ana yi a gidansu kenan to don haka ya yi mana kokari kwarai da gaske tun muna yara ya samu a makaranta allo ta nan a yaji makarantar malam haya kenan cikin ikon allah da farkon mu muka samu muka sauke alkur'ani mai girma a wannan makaranta bayan mun kammala sauka karatun alkur'ani da kokarin mahaifiyarmu allah ya jikanta da rahama duka allah ya ji aka samu a cikin makarantar boko islamiyya na yi makarantar muhammadu rabiu islamiyya da ke goron dutse a firamare kenan na gama ta wato bakwai. sannan daga bisani na je kofar ruwa wato kofar ruwa junior secondary school a nan na gama alif 990 sannan daga nan na tafi sas school for arabic studies to yanayin karatu na na yi shi yanayin cika guda uku ko hudu akwai karatu na farko na ƙwar'ani shi muka fara buɗe ido shi sannan karatun tsoro wanda shi karatun soro na yi ne a wajen malamai guda biyu akwai allah ya marigayi malam sharu ayagi malam sharu abdulaziz na yi karatun soro mai zurfi littattafan fikihu da littattafan luga duk a wajensa na karanta sannan malam kabiru sani salihu ayagi wanda shi a wajensa muka yi karatu shi ma mai zurfi na soro tun daga kan abin da ya shafi tajwidi da nahawu da su bulugul maram su riyadu salihin da a wajensa muka sauke shi mahaifiyarmu ita ce ta kai mu wajensa bayan ya dawo karatu daga madina to muka samu muka karatu mai yawa a wajensa to wannan abin da ya shafi karatun su roke sai karatun nizamiya a ilimin boko na zamani shine muka fara shi a kamar yadda na faɗa na yi muhammadu rabi islamiyya sannan junior secondary school a kofar ruwa sannan bayan kofar ruwa na gama ta 1990 sai na tafi school for arabic studies sas wanda mun fara ta 1990 zuwa ƙarshen 1992 to alhamdulillahi bayan mun kammala sas uh, na fara koyarwa a makarantar da na yi da na yi da primary wato sheikh muhammadu rabi islamiyya to daga bisani kuma na ci gaba da karatu na fara diploma a legal ta kano sannan na yi bayan daga nan na sami wata diploma din sai na bar nan na tafi bayero university saboda kwaɗayin a samu turanci to daga nan kammala shi kuma bayero ba diploma din sai na samu admission a madina shine makarantar aljami'atul islamiyya bil madinatul munawwara to alhamdulillahi na kammala digiri na na farko a birnin madina sannan daga bisani na tafi sudan domin yin masters da phd to alhamdulillahi na kammala masters biyu a cikin ƙasar sudan a cikin garin karto masters abin da ya shafi ilimin tafsiri da kuma abin da masters akan koyar da larabci to alhamdulillahi na kammala wannan sannan na phd a jami'a ta afirkiyar alamiya wato babbar jami'a ta ƙasa ta afirka wacce take cikin garin khartoum da a na yi master da phd a cikin abin da ya shafi ilimin tafsir. gaskiya abubuwan farin ciki da suka same ni a rayuwata suna da yawa kwarai da gaske farin ciki na farko lokacin da na haddace shi abu na biyu lokacin da aka ɗauke ni aiki a jami'a wannan jami'a ta bayero na yi farin ciki kwarai da gaske to bayan an ɗauke ni aiki ba da daɗewa ba sai ne wani mafarki cewa gani na zama limamin madina na ta karatu a cikin masallacin madina wannan mafarkin da ne ko sati ba a yi ba sai aka zo aka ce an naɗa ni limami cikin babban masallaci na jami'ar bayero to wannan abu na ji daɗinsa kwarai da gaske sai na fassara wannan mafarkin da na yi akan wannan limanci to akwai kalubale da yawa sosai musamman wato mutum mai son karatu kuma wani zubin yadda kake rayuwa da al'umma wasu ba son karatun suke ba musamman mu inda maka taso galibi kasuwanci ya fi yawa duk lokacin da kake yunkuri wajen yin karatu galibi ba ka samu ba su karfafa maka gwiwa kullum sai a ce me za a ci da karatu ai ba wani abu ake samu ba wanda ka zo cikin kasuwa to wannan abun gaskiya tarraki ne kwarai da gaske wanda kalubale ne mun fuskance shi to amma alhamdulillah Allah ya mana maganin sa to babban buri na a rayuwa yanzu na samu Allah ya mun baiwa da yawa na gode masa to amma babban buri na yanzu na ga na kafa makaranta ta alkur'ani wacce ake koyar da mutane karatun alkur'ani mai girma musamman da riwayatuwar shi yara su taso wannan wato gadon da muka samu iyaye da kakanni na karatun alkur'ani yara su taso a gina su akan sun iya karatun alkur'ani kuma suna da tarbiyya sannan suna da ilimin boko duk so nake in Allah ya taimake ni a cikin wannan makarantar a yi waɗannan al'amura kira zanen yi matasa musamman a yanzu gaskiya kalubale na rayuwa yanzu yana da yawa kwarai da gaske wato matsaloli sun yawa to amma ina kira ga matasa su jajirce wajen neman ilimi a daina kasala domin ilimin nan da kake gani haske ne kwarai da gaske kai ko neman kuɗi za ka yi idan da ilimi ya fi yiwuwa ko aiki za ka yi idan da ilimi ya fi yiwuwa ba abin da za ka yi sai da ilimi to don haka ina kiran matasa masu tasowa su kyale wato bin duniya da sauransu su ba da mai da hankali wajen neman ilimi musamman ilimin addini shi yana gyara mutum ko da kana da ilimin boko to ka samu kai ilimin addini zaka zama kana da haske guda biyu da yawa yanzu karance karance na da yawa daga cikin abubuwan da nake karantawa na fi amfani da kwamfuta da waya downloading da nake na littattafai kullum sai na yi downloading na littafi na karanta kuma da yawa daga cikinsa a waya to don haka ina kira ga matasa su mai da wannan hanyoyin sadarwa wajen bunƙasa iliminsu da haɓaka wato tunaninsu idan suka yi haka to za su samu albarkar rayuwa masha Allah ai mun yi wasanni da yawa ah, tun wasan irin su sarki ya da dawa tsewa tun muna yara da irin su bago irin su langa duka mun yi muna yara sannan kuma kwallon kafa an na sami midfield ne da a lokacin da muke club mu na yara to abin na samun tarnaki duk sanda na je kwallo na zawo gida sai mahaifiyata ta zane ni saboda ba ta son kwallon kafa a daga karshe na haƙura dai gaba ki da yin to ni dai gaskiya da da abincin mu na gargajiya ina son sa kamar irin su rasa alkubus a irin su dan wake waɗannan abubuwa ina son na na ina son su a cikin yau da gobe dinga nau'anta su alhamdulillahi ina da iyali biyu mata na guda biyu yanzu sannan ina da 'ya'ya guda takwas